jama'a sauraron sashen hausa na radio france international rfi mu daura haka barka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado shirin da kan tattauna al'amuran da suka jibanci al'adu tare da ni muhammad salisu hamisu kamar yadda muka alkawarta muku a makon da ya gabata har yau muna ƙasar kamaru a yawun da gidan makaɗa amadu bahago sarkin bambadawa da muke tattaunawa da 'ya'ya da jikoki waɗanda suka riƙe wannan gado jagoran gadon shine awal ibrahim na habu wanda ya mana tsokaci dangane da irin ƙalubalen da ke gabansu a wannan zamani da muke ciki ta fuskar da ya shafi waƙoƙi na gargajiya eh ganin zamani ya canza gaskiya da a wasu shekaru da suka shuɗe an rika samun wani kalubale to amma kuma cikin ikon Allah sai kuma muka dawo muka farga muka gane cewa a'a to ai kuma yanzu mu ake nema babu irin mu mun riga mun iyayenmu daga tafiyan iyayenmu mutane da yawa sun kare cewa ba za a iya ganin waɗanda suka rike irin wannan sana'a suna yi ba kaga kamar marigayi tsoho na Alhaji Ibrahim na Abu da amini a duniya biyun shata mm. to kaga a cikin 'ya'yan shata ana ganin ba kowa sai kwanan nan yau bai fi shekara biyu ba Muhammad sunusi ya fito dan mm. shata mm. to ka gani kuma zai kai shekara goma sha biyar zuwa sha shida nake rike da ita wannan sana'a to naga kuma yanzu cikin ikon Allah sai naga cewa su waɗannan masu sidin baya ake yi kuma yanzu ana neman gargajiya ta dawo eh. to shine abin yanzu yake ƙara bani mamaki nan da yan kwanaki da shekarun da suka wuce ba da yawa ba fa naga yanzu irin mun ake nema domin mutum zai zo kai masa da yake ni na zama karago ko ina ka faɗa gaba ne eh. waƙar zamanin ina a mulmulai nake tsaye nake curkuwa <laughs> <laughs> eh. to madalla Muhammad eh, Awalla shekarun nan da ka fara wannan sana'ar shin waƙoƙi nawa kai naka na kanka wanda ba na gado ba da ka gada daga wajen mahaifi to gaskiya tsakani ga Allah su ne ma na fi dan gaskiya ban rasa waka sama da dubu biyu zuwa eh? dubu uku wallahi ta to wace ce bakan damiya a cike ko duk bakan damiyoyi duk bakan damiyoyi ne to a zaba mana ɗaya mu shakata to kenan, bismillah Allah sarkin sarauta tabaraka jilali. dakata a dakata wannan kyaure ba gaskiya ba ne kai dai a je ga waka wato awal lahabu babu shakka abin yana da matukar birgewa ganin a wannan lokaci ana samun irin waɗannan gidaje da ke raye da kuma kuma ke ci gaba da yada al'adu da kuma yare hausa da kuma al'adunsu ƙasa ce ta kamaru hausawa tsirari ne ba su bane masu rinjaye shin ya kuke tafiyar da waɗannan sana'o eh to gaskiya idan ka kwantar da hankalinka ka lura cewa wallahi a yanzu in muka samu mutane wanda mutum ya kai kamar shekara hamsin sittin ban cire maka hula ba ko shi shugaban ƙasar da ke mulki a yanzu shi paul biya hmm. in dai ji taken da muke nan da kiɗan akwai abin da zai tuno masa domin ya san alaƙar da ke tsakanin tsohonmu da shi ya san alakar da ke tsakanin tsohon shugaban kasa da tsohon mu don ba abin da ba a idan su ba sun san komai domin shi lokacin ba abin da bai sani ba shi Paul Biya hmm. to saboda ka kaga ita al'ada ta Hausawa mu Hausawan mutane ne waɗanda ka san ba ka so muke son wani lokacin nuna kai ba to shi ya sanya amma da duka ke tunawa al'adun Hausawan nan saboda kuma kasan nan shi kan shi mai kasa yana alfahari da mu Hausawa dan yau shekara guda kenan da aka yi wani festival ya ga ikon Allah da ba su taba gani ba a duniya inda Hausawa suka haɗu na ka'in bana'in numfashi ba ku da ikon ku yi saboda hakan haɗuwar jama'a al'umma ne suka haɗu ka'in bana in nan ne aka san daraja hausa aka san mutunci hausa kuma wannan shine na farko da aka fara yin festi hausa festival hausa da aka fara yi a ƙasar kamaru tun da allah ya sanya aka tsira kamaru wannan ne lokacin farko da shekaran da ya wuce aka yi shi a nan kamaru mm. to saboda haka kaga daga nan ne wasu suka gane muhimmancin hausa suke gane al'adun Hausawa. kuma kamar wasu wanda ba su saki iyaye da kakanni ba za ka ga ana nan da hausa ba ta ba tana nan babu shakka gidaje masu matukar tarihi na fannin da ya shafi raya al'adu ta fuskar da ya shafi kiɗa kiɗa da waka a jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya suna da dama waɗanda a yau sai dai suna. Shin za a iya danganta wannan al'amari a matsayin wani abin bakin ciki? Eh gaskiya kan babban abin bakin ciki ne domin yau ni dan mawaki ne, dan makaɗi ne, dan maroki ne wai in zo in ce a ni ga sana'a da na rike kakka kira ni da wannan sana'a Allah ya kiyaye. Wallahi ka ce man dan maroki to me na rike wanda nake yi? Da shi nake ciyar da iyalina, da shi nake abin da na ga dama nake sutura nake hawan mota da sana'an na je Makka. To ba abin da za mu ce ma Allah sai godiya amma 'yan uwanmu da yawa Mm. ya'yan waɗanda ka lissafan nan mm. sun ki wannan sana'a ko me suke gani gare ta to akwai wata illa da za a iya fuskanta idan aka ci gaba da haka eh gaskiya akwai babban illa domin yau a duniya a hausawa suka ce wai da magajin gida bawa sai ya gaje gona mm. yau duk wanda ba a ce ya gaji baban shi ba dan mai gwaiwa ne kawai da dan barawo ne bai so a ce ya gaji baban shi to amma ga mu alhamdulillah yawa mu na sana'a da ba <laughs> <laughs> to wato mun girzo gidan hausawa yanzu a kirkiro muna a kakkaɗa kundin a gamo wata waka mai hausa tsagwaranta mutane haba mutane haba mutane giyan musulmi haba mutane giyan musulmi mai saje suke duk maroka kowa ya fashe a yanzu ba ni da gun zama tun da amadu ya bari duniya sardauna ya banne tare da wane ne a haba mutane biyan musulmi kiyama in mun mutu Allah haɗa mu a tutar annabi amin amin malam to madalla Muhammadu Awal na habu mai waka babu shakka ka gaji iyaye da kakanni ba ka kake ba me fatan ka dai eh, wato fata na jama'a a yi kokari a rike gargajiya duk wanda ya ga cewa ya yi gaji abu a gidansu in babanka farke ne in babanka mahauci ne in babanka makeri ne in babanka majemi ne in babanka tela ne in babanka rini yake yi ya ci a ce ko me ka yi kokari ka ga yi gadon gidanku yau kada wani ya ce maka a'a wane yau ka kasa ka gadon gidanku ai ina ga kaman an an yi asara ka yi kokari ka jarraba sana'a gidanku ka gani ka yi kokari ka jarraba sana'a gidan wani ka gani ko ya sai ta gidanku tafi bayarwa to mu alhamdulillah a nan inda iyayen suka bar mu a nan muke kuma wallahi muna ganin biyan bukata Allah sarkin sarauta a tambari na Faransa. ƙarninsa ma'aikata nasu malam akwai hikima gare su madalla jama'a masu saurare da kuma wannan muka kawo karshen shirin namu a madadin muhammadu awwal nahabu ga nan ni ne ga maza sai mu ne in namiji yake kyau dan daudi ne na zan sai ya dan shafa abu ah! sai kuma nura muhammadu mai goge ganin nan ta nan wajen walla mai gogen gado amma yadda ka gan shi yake waka to haka baba na ke gogan baban shi ko kuma ne Allah sarki sai kuma garba ibrahim nahabu mai kalangu jika amadu bahago mai kalangu Allah sarki sai kuma wato ahmadu ibrahim ni ne amadu bahagon baki daya shi bahagon kakan duka ni ne dan nike cin sunan shi muna tare da isiyaku mai kalangu dan jigawa state na zo kamaru na shigo kuma na samu karbuwa a gurinsa kuma daraja ta kullum gaba take sai kuma dan autansu mai kuturu mai kuntukuru ko bojigad alhaji awal nahabu to jama'a mu saurare sai kuma ni muhammad salisu hamisu da na gabatar tare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi ke cewa da ku bisa lamu lafiya